بسم الله الرحمن الرحيم الهج أشهر معلومات فما فرد فيهن الهج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الهج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقيا واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهميس درين شدة ga watan Ramadan hijira 1438 wanda ya dace da daren daya ga watan june fuzairan 2017 allah marafikin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayansa ya ba mu damar haɗuwa maratan ukura wannan majalisi namu domin karatun alkurani da tasirinsa muna roƙon allah marafikin sarki ya mana jagora cikin duk abin da za mu faɗa kuma ya ba mu ikon aiki da abin da aka faɗa daidai kamar yadda aka saba za mu fara da tambayoyin da muka samu jiya yau ma tambayoyi ne tambayar farko suna cewa malam ina neman bayani a fiskar shari'a akan yadda wasu daga cikin mutane ke sanya karatun alkur'ani a matsayin ringin na wayar hannunsu idan an kira mutum sai ya katse karatun ba tare da karatun ya kai gaba ko kuma a yi mai filashin aya tana yankewa ta amsa anan shine babu shakka tom da yake abubuwa da su dace ba kamar kaɗe da bushe-bushe in ba dole ba santar su shi fi kyau kuma babu shakka cewa abinda kunne mafi alherin abinda kunne zai ji da abinda baki ke hurtawa ne alkur'ani mai girma da kuma sauran na'uka na ambaton Allah madaukakin sarki wannan duka babu kilafi cikinsa sai dai wato a sanya alkur'ani a matsayin yinton a duk da masu sanyawa suna sanyawa ne saboda ganin cewa su musulmi ne kuma mukun su ji kaɗe-kaɗe ya kamata a ce sun ji wani abu da Allah maɗaukin sarki ke so wannan dai shi ne mabda'in abin to amma ta haka ya kamata fahimci cewa shi wanda za a masa waya ba yi da zaɓi yau inda kai ne za ka abin da ka sajjala ƙur'ani sa'annan za ka buɗe lokacin da ake so ka saurara ka rufe lokacin da ake so da babu matsala amma ya kuɗin wannan karatu ba ka yake ba hannun wani yake kuma yana iya kiranka a cikin kowane hali ma ke ciki tun da ba sani ba ba san gaibi ba sai da da ake yi da za a kira ka din nan wuri ne da shari'a ta hana wato a saurari karatun alkur'ani a cikinsa kamar bayan ɗaki da wasu daidai da ba daidai ba ne a ce wato an buɗe karatun alkur'ani cikinsu ganin wannan ya kamata a ce mai waya idan zai riƙe abin nan abin da ake kira ƙararrawar eh, abin nan sanarwa ko abin nan to idan baya son kaɗe-kaɗe da sauran wasu abubuwa da ba su dace da ɗabi'ar musulunci ba to ya sanya wasu abubuwa ne haka waɗanda suke ko faɗakarwa ce haka ko wani wa'azi ko wata hikima ko wata ƴar waka waka haka da wata saba wa shari'a ba wannan ya fi da ko da ta an masa wayar yana ko bayan ɗaki ko wani wuri da bai dace a ce za ka karanta alƙur'ani ba irin wannan sauti ko da an je shi a wannan lokaci ba zai kawo da ba sannan abu na biyu kamar yadda shi mai tambayin ishara a nan lokacin da aka kira ka sannan kuma ya zama turin ginton ɗinka ƙura'ani ne ka saka yanzu ba karatun ƙura'ani shi ne manufarka ba saboda ka saurari wanda yake neman yin magana da ka saboda kana iya daga karatun alƙur'anin nan duk inda yake ta wanda wannan kaga shi ma zahirinsa bai dace ba domin karatun alƙur'ani wani abu ne da muke son mu yi shi kowane lokaci kuma a ji shi a bisa jumla cikakkiya domin mu fahimci ma'anarsa kamar yadda ya kamata sai tambaya ta biyu tana cewa malam ne hukuncin an taksin da ya ɗauki fasinja alhalin kuma fasinjan yana tare da kare shin kudin da zai bawa mai taksin halal ne ko kuwa haramun ne ta farko dai ba na ji mai shiga taksi tare da karensa eh, asalin al'amari ina jin dama saboda za a caje shi ne shi kudinsa ba kudin karin ba tukuna ina tsammani idan dama ana karban abin nan naira ɗaya wurin kowane fasinja shi ma mai kare ina jin naira ɗaya kawai za a karba saboda aka asali mai kare aka ɗauka ba kare ba amma dai tambayar mai tambaya tana da tana da domin idan kare na jasa ne kaga bai dace ba ya ɗauki wannan kare shi zatin kare in har na jasa ne misali in kuma har karen bai dace ba wanda ya rike shi a shi ya rike shi kun san kare ba a dai sai da kare haka kowane irin kare a sai da shi sai kare mai amfani kamar karen da za a rika saboda farauta ko saboda gadi ko saboda kiwo ko saboda wani aiki dai mai amfani wannan halar ne a mallaki irin wannan kare a fa'idantu da shi tun da yake halar ne a mallake shi ba duka abin da za ka mallaka ba ne zai zo maka ta hanyar kyauta ko ta hanyar gado wannan shi ya sa eh, makasar shari'a za su wajabtar da cewa zai halatta wato a sai irin waɗannan na'uka na kare da kuɗi idan kuma aka saye su to ya halatta kenan a riƙa yawo da su a lokacin da ya dace a tafi da su misali amma a riƙe kare saboda kawai abokantaka saboda nishaɗi wannan haramun ne a musulunci to da za a ƙaddara cewa wannan karen mai karen nan kare ne dai ya halatta a ce yana tare da shi a wannan lokaci saboda ba kare bane kawai da ya rika saboda nishaɗi saboda abokantaka a'a kare ne da ya dace rike shi a lokacin a shari'ance to kaga babu maganar laifi don an dauki kare an dauki mai kare ko ma aka masa kuɗi aka wa karensa kuɗi duk wannan babu laifi saboda wannan kare a wannan lokaci inda yake dinnan bai saba wa shari'a ba ya dace da shari'a a wannan lokaci to idan bai dace da shari'a ba sai mu dawo kan matsalar da muka ishara zuwa gare ta kare kan ainihinsa na jasa ne ko ba na jasa ba ne wasu suna akwai da suke ganin cewa kare na jasa ne kamar yadda alhanzir ke na jasa akwai da suke ganin cewa a a kare miyawunsa ko yawunsa shi ne na jasa amma dai jikinsa gashinsa haka jikinsa ba na jasa ba ne to zance mafi inganci akwai kwanda suke cewa jasa ne akwai suke cewa ba jasa ba akwai wanda suke tafsiri masu gobe uku cewa ya wasu ne jasa, amma jikinsa ba jasa ba ina ganin zance mafi inganci ya zama to ba jasa ba domin shari'a ta da amfani da shi yana da wahala a ce abu yana nan jasa, ya eh, ce zai ɗinsa sannan kuma a ce zai halatta ya farato mana dabbobi ya kashe in ma ya kashe muka sake shi da bismillah ya kama dabba ya kashe za a ce ba tare da bukatar cewa sai in yanka ba kuma a ce da jasa ne wannan ina ga abin akwai nisan tarwa to amma kuma hadisi ya inganta cewa idan kare ya sha ruwa cikin wani kwano to za a wanke kwanon har su. wannan saboda najasarsa idan aka dubi wannan hadisi da kyau za a fahimta wannan ne wani abu ne na ta'abbut in ma najasa ce ba najasa ba ce a ta zamanto najasa ma'anawiya haka shari'a ta tsara idan kare ya sa bakinsa cikin abin nan eh, ruwa ya sha ko cikin abin nan eh, eh, ruwa cikin ƙwariya, a wanke ƙwariya har sau bakwai wannan dai haka shari'a ta ga dama ta tsara mu kuma mun yi imani da haka sannan kuma za mu bi saman wadarata takaitacciyar amsa ga mai tambaya shi ne, muna gani babu laifi garin nan mai shi ko ma saboda mai riƙe shi ah, idan ba mu ɗauke shi dama a jasa ba ne ah, kudin da wanda aka dauka fasinja a biya shi halin da gare shi insha Allah ta'ala amma in ya zamanto irin masu riƙe karnuka saboda nishaɗi wanda kuma wannan ba daidai ba ne saboda haka mai taksi ya yi ta maza ya jure ya ga cewa su waɗannan ya kamata a ce ba su zai ka ɗauka a motarsa ba ina ga wannan ya yi namijin ƙoƙari za a yi ba masa saboda irin wannan manufa a domin tabbatar da wannan manufa da muka ambata a tambaya ta ƙarshe tana cewa malam wani page ne a facebook da kafurai suke ƙalubalantar addinin musulunci ko ta wani ɓangare amma mu muna shiga muna faɗar kyawawa sifofi na musulunci da yada awa? to amma wasu daga cikin masu shiga page din sukan zagi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam mai ne hukuncin yin wannan awa ta mu to ina ga al'ummar musulmi duk wanda ke da iko kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya isar da wannan sako da na da shi ko da aya ɗaya ce kawai kuka sani cikin abin da na da shi ku isar da shi shi ga wanda bai sani ba gine kan wannan babu laifi babu laifi a shiga cikin wannan abin nan page ɗin a yi wa'azi a wa mutane kai kuma a kare addinin musulunci a bisa kyakkyawan musulubi. domin ba kowa ba ne yake kalubalantar musulunci a matsayin ya san shi ke kalubalantarsa ya tashi ne kawai yana ce da makiyarsa suke ta yada karerai a kansa shi kuma akan wannan ya girma saboda haka yana shi ne gaskiya a wajensa randa masanin islama ya zo ya masa bayani sai ka cewa ya fahimta ya ma karɓi musulunci to saboda haka wasu da yawa insha Allah ta'ala ta wannan hanya ta wannan kokari naku ah, za su musulunta illa dai ga tambihi a kun san irin waɗannan shafukuka ba ma kuma su ba ko da dai wasu na'uka ne masu ilhadi ko masu abin nan eh, eh, eh, amayya da musulunci wasu suna da ƙwarewa wurin harkar jefa shubuhohi da iya magana da wane ne da sauransu to saboda haka duk mai tinkarin irin waɗannan wurare ko irin waɗannan mutane dole ne ya zama to yana da ahaliya ya cancanta in ba haka ba sai ya zama to cutarwarsa sai ta zarce amfanawar da ake bukata zai kawo idan shi ma jahili ne ba sa abin da yake ba a kawo ta shufa mun kai warware ta kuma sai ya ƙara jefa mutane cikin ruwa to kuma dai dama ba daidai ba ne haka ka shiga cikin al'amarin da baka da wani cikin ilimi a kansa saboda haka duk wanda za su shiga cikin irin waɗannan pages eh, domin su kare musulunci su tabbatar da cewa ah, suna da ilimi gwargwadon iko sun san musulunci gwargwadon iko sun sai da za su fuskanci dukkan wata shubha da aka kawo domin su wanke musulunci da gare ta muna fata Allah ya taimake mu na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فما فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزال تسودوا فإن خير ذلك التقويا وتقول يا أولي الألباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر المعلومات معنى لوكة الحج وتنين السنة sanannu shawwal wa zulqidati wa ashratu layali ko ashra layalin min zulhijja wa qila kulluhu lokutan hajji watanni ne sanannu su waɗannan watanni su ne watan shawwa da watan zulqida da kuma asharatu ayyamin ko ashiru layalin ga wanda suke da tafsiri a hannunsu a nan a wuri na rubuta asharatu layali sharatu haka ne ya kamata ku goge wannan ta'un marbuta din ya zamanto da layali wa da layali min hijja da kuma wato dare da goma daga watan zulhijja hijja. qila kulluhu wasu maluma sun ce a watan hijja daga farkon sa har ƙarshen sa wato lokaci ne na hajji faman farada ala nafsihi fihin alhajj duk wani wanda ya wajabta wa kansa aikin hajji cikin waɗannan watanni aibil ihrami ta hanyar yin ihrami a cikin su to fala rafa lokacin da baya shiga ihrami babu maganar kuma rafa rafa su anan yawancin malama sun fassara sun fassara shi da jima'a babu maganar jima'i tare da iyalansa wala fusuka ay ma'asin babu maganar sabawa Allah kuma ay ayyuka da kalmomi da suke na sabawa Allah na sabawa shari'a babu su babu shi wala jidala sa'annan haka nan babu husuma babu jidali a lokacin da ake cikin ihrami fil malam ya ce wa fi ƙira'atin bi fathil awwalaini a wata ƙira'a ana karanta kalmomi biyu cikin ukun nan kalmomi biyu na farkon ana karanta su da fataha tare da faduwa a ce kenan faman farza fi himnal hajja fala rafatun wala hukukun haka malam yace anan haka yake cikin tafsirul ne. amma dai ina jin ah, an samu kuri a tafsirul jalalain eh, Allahu alam kuma Ah, shi ma da shi ma ya bi wannan a ah, ya sanin mu ah, akwai a fala rafatun wala fusukun wala jidala fil hajji wasu sun ce a wannan jidala din ma kamar ittifaqi ne wala jidala kawai bin nasbi wala jidala kullum ba magana wala jidalo amma akwai kirawoyi sosai cikin ingantattun kirawoyi da ake cewa fala rafatun wala fusuqun amma babu inda ni a sani na ake cewa fala rafasan wala fusuqan ina ga wannan kure ne abin da ya kamata ce wa fi qira'atin bi fathil awwalaini eh bi raf'il awwalaini ku ma kun bi fathil awwalaini to saboda haka babu maganar rafa jima'i babu maganar fasikanci babu maganar jidali cikin aikin hajji wal muradu fi salasati annahi abinda ake nufi anan ba duk da zahirin sa nafi ne kamar kace la haula wala quwwata illa billah kaga la haula ka kore dukkan wani nau'i na dabara cewa baka da su ko baka da shi sai abinda Allah ne in kace wala quwwata ka kore dukkan wani nau'i ko jinsi na na ƙarfi sai abin da Allah ya yi to duk da ya zo a wannan siga na nafi amma abin nafi nan shine me shine annahai idan kuka shiga ihrami to an hana ku wani al'amari da ya shafi me da ya shafi jima'i shari'a ta hana ku dukkan wani al'amari da ya shafi fasikanci shari'a ta hana ku dukkan wani abu da ya shafi me da ya shafi jidali wannan aka ɗauke shi na kenan amma aka ɗauke shi a zahirin nafi zai zamanto da ka yi irami kana so ko baka so ma ba da za ka kai jima'i hmm? misali kenan to saboda haka abin nan ɗaukansa a matsayin na hayu wannan ya fi abin nan ya fi kyau to kun sani akwai abin da ake kiransa mazuratul hajj abinda ake hana idan ana cikin aikin hajji abinda ke kan gaba cikin abubuwan nan da aka hana shi ne jima'i shi kam jima'i ma yana bata hajji maluma sun yi ittifaki duk wanda ya jima'i jima'i ba ya tara da matarsa akwai bambanci tsakanin eh, abin nan eh, miji ya rungumi matarsa watakila har ma abin nan a samu inzali akwai bambanci da abin da ake kira jima'i na haduwa na saduwa idan muka ce jima'i ana nufin jima'i dai da aka sani asalin jima'i shi wannan yana bata hajji idan aka yi shi kafin hawan arafa amma duk wanda hakan ta same shi sawa'un cikin kure ne ko abin nan da gangan yayi gashi dai ya riga ya jima'i to hajjinsa ne? hajjinsa ya ɓaci amma kuma zai ci gaba da aikin hajji zai ci gaba da aikin hajji sannan kuma zai ba da hadaya har yanzu zai ba da raƙumi hadayen da zai bayar ke a wurin jimhur har yanzu mafi yawan maluma sun ce ko da bayan arafa ne idan har bai yi abin da ake kira a tahallulul awwal hajji akwai abin da ake kira fitan harami na farko da kuma fitan harami na biyu at-tahallul awwal wa at sani. thani at-tahallul awwal <clears throat> ana yin sa a ranar babbar sallah kun san za a yi tsayuwar arafa a ranar tara ga wata har kuma a tsaya wani bangare na goma ga wata wato tsayuwar arafa yana farawa tun daga zawali domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo eh, ranar arafa bai shiga arafa ba sai lokacin da rana ta karkata ya tsaya ne wurin da abin namira <clears throat> wadi namira kwarin namira sai lokacin da rana ta karkata sannan ya ja ya shiga abin nan eh, bayan ya yi sallan azhar kai sannan kuma ya shiga cikin filin arafa ya tafi can wajen sakharat to saboda haka jamhur suna ganin tsayuwan arafa na farawa daga zawali taban hanabila suna ganin tun daga alfijir amma dai kowanne ne ya yadda cewa wajibi ne a samu wani bangare na daren goma ga zulhijja shi yasa za a ci gaba da zama cikin filin arafa har sai lokacin da aka tabbatar rana ta faɗi da rana ta faɗi shi kenan mun shiga daren mai daren goma daren musdalifa to daren muzdalifa din nan za a bar arafa a je daren arafa daren muzdalifa din za a bar arafa aje muzdalifa can za a kwana a mash'arul haram an kwana karshe gari an yi sallar asuba daga nan kuma sai a wuce mina in an zo mina aikin farko da za a yi shine jifan jamratul aqaba wuraren jifa wurare uku ne akwai abin nan a wuri da yake ta ɓangaren mina sai kuma ta ɓangaren makka sai kuma wurin jifa na tsakiya to an taso daga musdalifa za a wuce wurin da ake kira jamratul surura sannan a wuce na tsakiya da kira jamratul wusta sai a je inda ake kira jamratul aqaba wannan shi kadai za a jefa a ranar goma ga wata da an yi wannan jifa wasu malama suna cewa an yi ta tahallulul abubuwa kamar malikiya da wasu malama suna da hujja mai ƙarfi wasu ko suna cewa dole sai an yi abu biyu cikin uku gaji a yi ko jifa <clears throat> da aski ko sai sai ko kuma a yi jifa a je kuma a yi dawafi da sa'ayi ko dawafin ifada kenan a samu ɗin biyu <clears throat> to muhim. idan aka yi ko ɗayan da wanda suke ganin jifan ma kawai ya isa ko kamar hanafiya wanda suke ganin cewa ba maganar jifa ba da an yi aski askin shi ne kawai aka yi aski an yi ta hallulun abuwa idan wani ya yi jima'i bayan arafa amma kafin ya yi abin da ake kira fitan farko daga irami to nan mahajjinsa ya ɓaci a wurin jimhur kuma zai ba da hadayen badan ta babbar dabba raƙumi kenan sannan kuma ya karasa hajji ana bin sa kuma duk lokacin da ya samu dama in baɗi ne abin nan ya samu dama dole ya dawo yana samun dama awwal fursa dole ya dawo ya biya wannan aikin hajji kaga hajji ya ɓaci amma kuma ba fita zai daga abin nan irani ba zai ci gaba da ayyukan hajji sannan kuma ga abin nan tara da aka masa na hajjara da zai bayar sannan sa. da zarar ya samu dama shekara mai zuwa ya sake dawowa ya yi aikin hajji hanafiya sun suna ganin cewa in dai bayan arafa ne jima'i ya faru to nan hajji ba zai ɓaci ba illa dai iyaka a wannan lokaci zai ba da zai ba da hadaya babbar hadaya hadaya babbar hadaya wato raƙumi kenan wannan hanafiya su suke ganin wannan amma kuma duk maluma sun yadda idan wani ya yi jima'i ne bayan attahallulul awwal ya yi arab sannan ya zo ya yi jifa ya yi aski misali ko ya yi jifa kawai ya yi dai tahallul na biyu na farko ta wannan inda ya yi jima'i za a ce ya yi zunubi kuma za a masa tara amma kuma hajjinsa ya yi ba za a ce ya sake eh, biya ba to saboda haka harkar jima'i dole ne sai a kiyaye a kiyaye sosai kuma hatta ma kada a yi wasu wasanni ma da iyali da zai sa har a samu inzali a saukar da maniyi akwai malaman da suke bata mutum hajji kamar malikiya su suna bata hajji da mujarradin saukar maniyyi, bisa inzali a bisa ganganci zai bata hajji duk da sauran jama'a ba su yi ta da wannan ba kama dai kowa ya amince da cewa ba daidai bane mahajjaci ya shiga cikin wannan eh, wasanni kuma in haka ya faru akwai tara a kansa akwai menene akwai tara a kansa Allah ya sauke to Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alheri ka sadaqatin kamar sadaka ɗauki kuɗaɗen ku ba da sadaka domin a taimakawa mabukata domin a gina addinin Allah ya alamullah to Allah yana saninsa duk abin da kuka yi na alheri Allah ya san da shi fayujazikum bihi kuma zai muku sakayya kansa malam yace fa huwa hattun ala fi'lil khair aqiban nahi an sharr wannan magana da Allah ya rufe ayan nan da ita da yace wa ma taf'alu min wato yana jan hankulan al'ummar musulmi ne da aikata alheri bayan ya hana su aikata sharri wani sharri ne aka hana su aikatawa arrafasu wal fusuku wal huwa <clears throat> saboda haka kenan musulmi ana son sa an yasta'mila makanan rafasi al kalam al hasan maimakon yayi rafa to yi magana kyakkyawan magana wa makana al-fusuqi al-birra wa taqwa ma mako fasikanci to ya aikin da'a da takawa wa makana al-jidal ma mako ya jidali al-faqa wal akhlaq al-hamida yayi kokarin hada kan al'umma da kuma nuna kyawawan dabi'a malam ya ci gaba da cewa al-hajju la yajibu illa ala al-mustati min jihati sihhatihi hajji baya zama wajibi akan kowa sai akan wanda ke da ikon yin hajjin ya da lafiyar yin hajji walahu buhu? sannan kuma yana da abin da zai hau zuwa aikin hajji iza ajaza anil mashi idan har ba zai iya tafiya da kafa zuwa aikin hajjin ba haka nan wazadu allazi yusil ila makka kuma har zai zama to yana da guzurin da zai rike shi har zuwa makka ya zama ta yana da wannan wakana ahlul yaman mutanen yaman da sun kasance na bila zadin suna hajji ba tare da daukan wani guzuri ba me yake faruwa kuno na kallan ala nas zaman to kalli akan mutane zaman to liability akan sauran al'ummar musulmi wannan ba daidai bane saboda haka ba umiru bi azzi sai aka umurce su da cewa su rika yin su rika rike buzuri wanda zai tafi aikin hajji don kare zai zama mutane matsala yayi talin guzuri. wannan wani abu ne da ke da asali a cikin shari'a ai amran amman umurni kuma ya zamanto ma shar kowa da kowa ba sai wurin mutane yamma ba kan mutane yamma ba kawai faƙada sai Allah ya ce wata zawwadu ya ko al'umma ya ko mahajjata ko yi tattalin guzuri ko yi tattalin guzuri ma yi ballin kum li safari kuma abin guzurin da zai iya kai ku har inda kuke so cikin tafiyar ku aikin hajji malam ya ce wa laysa al-maqsudu bizadi al-mal faqat ba wai dukiya guzurin dukiya bane kawai ake bukata a yi lokacin da za a tafi aikin hajji mm-hmm. bal huwa a'a ana son guzuri fiye ma da wannan har da guzurin takawa fa inna khayra zadi attaqwa Allah ce domin saboda mafi alferin guzuri guzurin takawa da mutum zai yi mai aikin hajji bayan yayi yi guzurin dukiya da za ta iya rike shi gurgudan iko har dai aikin hajjinsa to ya dawo ya dawo kuma to kuma ya guzurin takawar Allah ya zamanto duk tafiyan nan nasa babu magana sabon Allah kuma iya iyawar sai kare kansa ya sanya kariya tsakaninsa da sabon Allah in har mutane ya musu kyakkyawar mu'amala kada ya zalunce su kada ya cutar da su idan wannan shine musulunci ina mutanen da za su biya kudaden su daga nan Najeriya daga Kan ko daga Lagos saboda kawai su je su yi wa mutane sani a lokacin da suke dawafin ɗakin ko suke biyan kudadensu daga masar ko daga pakistan na ware wannan kasashe guda hudu yawancin barayi da yan sane a makka daga wayannan kasashe ne suka fi yawa na yana wannan magana ne ma na ga wani lokacin da muke jami'a alkali akan dauke mu a kotu domin mu zamanto tafinta musamman irin wannan barayi da ake kakka masu yan sane musamman da kuma da kano ana samun daga wurare ɗan dama amma dai yawan hausawan mu ne daga nan arewa daga kano Allah ya sauka fa na khayra zadi taqwa wato a ita taqwa ittiba'u jami'il ma'murat ma amkana wata tarkul manhiyat wannan ne taqwa bin dukkan abinda Allah ya ce a abi kowa ya kokarin sai ya yi wannan iya iyawarsa da kuma barin abinda Allah ya ce a nisanta wattaqun Allah ya ce ku ji na ya ulil albab ayyul qul ya kuma abuta hankali na'am ليس عليكم جناح أن bayan فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر مشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين نعم laisa alaikum junahum babu wani laifi a kanku ya ku mahajjata ai fi an tattabu ai tatlubu fadlan ai rizqan min rabbikum bitijarati fil hajj babu laifi akan mahajjata idan sun yi kasuwanci lokacin aikin hajji babu laifi kayan niyya za yi aikin hajji tare kuma da niyyar cewa insha Allah ta'ala kana da wani abin sayarwa za ka kai domin ka sayar ka samu riba hajji wata babbar kasuwa ce ta duniya gaba ɗaya babu laifi na haɗa aikin hajji da kasuwa bi nassil qur'an ko da kasuwanci da kasuwanci wa huwa min fawaid hadha al-hajj wato yin kasuwanci na daga cikin fa'idojin shar'anta muku aikin hajji saboda misali kuma duniya saboda tabbatar da maslahohin ku na duniya fa idza faqtum ay dafa'atum min arafatin ba'da al-wuquf biha a lokacin da kuka kwararo ko kuka farara daga filin arafa bayan tsayuwar arafa to fadkurullah ku rika ambaton Allah ku ambaci Allah ba da mabiti bi musdalifa bayan kun kwana musdalifa ku ambaci Allah bi talbiya ta hanyar talbiya labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية كنا والتهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله والدعاء لكما الدعوي الدعوي الهير مسمى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كو ambaci الله ta waɗannan hanyoyi inda al-mash'aril haram wato anan musdalifa wurin da ake sa al-mash'arul haram wannan ne mash'arul haram mash'arul haram din nan huwa jabalun fi akhir musdalifa wani dutse ne can wajen kusa da bangaren karshe na musdalifa ta bangaren mina yuqalu lahu uzah sunansa kenan uzah jabal uzah a hadith ya zo cikin hadisi hadisin da imam muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi yadhkurullah annabi lokacin da ya bar eh, arafa bayan rana ta faɗi ya iso muzdalifa ya je mash'arul haram ya je nan wurin wannan dan dutse da ake kira jabal uzah akwai masallaci yanzu a wurin nan ne masallacin arafa yake waqafa bihi annabi ya zanna ya tsaya a can yadhkurullah yana ambaton Allah wa yad'u yana ta addu'a hatta asfala jiddan wata abin da ke faruwa shine idan aka ban aka bar arafa za a ci gaba da talbiya za a ci gaba da ambaton Allah har a je muzdalifa ana zuwa muzdalifa sai a tsaye da komai ana isa muzdalifa sai a tsaye da komai ayi alwala a sallaci magariba da isha'i a haɗe ibada a wannan lokaci shine a kwanta a yi bacci yawa idan asuba ta yi alfijir ya keto sai a tashi a alwala a yi sallar asuba to a wannan lokaci ne za a fara tsayuwar musdalifa nan ne za a naci a yi ta'addu'a a yi yabon Allah har sai lokacin da gari ya waye rana ba ta fita ba daga nan kuma sai a fara zuwa ina zuwa nina zuwa wurin jifa jamratul aqab waskuruhu ku ambaci Allah wato ranar babban sallah ke zan kuna nuna gari zai waye ya za ku sallah asuba ku ci gaba da addu'o'i kafin rana ta fito ku kwarara zuwa zuwa ranar babban sallah to waskuruhu ku riga ambaton Allah kama hadakum saboda kama din nan Eh, wato saboda dalilin irin da ya shiryar da ku gashi ya shiryar da ku ya koya muku addinin ku ya ba ku damar yin aikin hajji har kusan kuna dab da gama aikin hajji domin annabi na cewa alhajji arafa hajjin nan ba ginshikinsa ko mafi karfinsa ko sai tsayuwan arafa ne to saboda ku gode wa Allah kan wannan kama hadakun kamar yadda ya shiryar da ku ai da ma'alimi dini ga zuwa ga wato alamomin addinin sai koya muku addinin sa muna suke hajji da kuma wuraren hajjin sa kamar irin su abin nan ga tsayuwan arafa ga abin nan kwanan musdalifa ga kwanakin da za a amina sannan ga jiba da za a yi uwa uba ga dawafi ga sa'ayi tsakanin safa da marwa wal kafu litta'lil kafin nan da muka ce kama hadakum ba litashbihi bane ma'anarsa litta'lil ay baskurullah ay zkuruhu ay ambati Allah li'annahu hadakum ku ambaci Allah don me eh saboda ya shiryar da ku da ya shiryar da ku ya cancanci ku ambace shi saboda haka wal kafu wa in kuntum min qabli ko da yake kun kasance halin ku shine hmm ai qabla hudahu kafin shiriyar Allah ta zo muku da min abdallin ba daga cikin wanda ba san addini ba kuna daga cikin batattu kuna cikin bata wanda ya shiryar da kai ba ma komai ba ma komai kenan tantance a gode masa ya tantance mu نعم ثم أفيضوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم طب wannan aya tana magana akan Qurayshawa min haythul mabda amma dai hukuncin kuma ga kowa da kowa da su shawa kasancewa eh, su su ne ɗakin ka'aba ke hannayensu su ne mutanen makka to sun yi ta ƙirƙira wa kansu mukamai daban-daban daga cikin mukamansu sun bambanta kawunansu da sauran al'umma sauran larabawa da suke zuwa aikin hajji irin na jahiliya wani shi yasa su ake kiransu alhumsu ɗaya kuma a ce masa ahmas to suna da matsayi ne na musamman saboda su suna ɗan zaɓaɓɓu zaɓaɓɓu zaɓaɓɓu ne su wuri saboda haka ko araba ma su ba sa tsayuwa a filin arasa su a muzdalifa suke tsayuwa sannan sauran jama'a gama gari su za su tafi na za su tsaya arab to shine Allah ya ce an sauke wannan thumma afidu sannan ku farara ya quraishu ya ku quraishawa min haythu afaba nasu ta inda mutane suke kwarara kwarara kuma aimin arafata wato daga arafa bi an taqifu biha ma'ahu ku tsaya tare da mutane a arafa din ku je arafa ku tsaya wa kanu yaqifuna bil muzdalifa tarak da sun kasance su quraishawa su a muzdalifa kawai suke tsayuwa saboda nuna girma nuna girman kai da bambanta kawunsu da sauran jama'a ai an lau kofi ma'ahu cewa ba za su tsaya tare da sauran jama'a ba a wannan ba daidai ba ne wa sun maɗin nan littartibi fi zikiri da aka ce sun maɗin nan yana da ma'ana a nan tartib daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza wastaghfirullah sannan ku nemi gafarar Allah min dhunubikum daga laifukan ku inna Allah lalle Allah ghafurun mai yawan gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahimun bihim kuma mai yawan tausaya musu ne na'am فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آواءكم أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير نعم dama talbiya labbaika Allahumma labbaika za a gama faɗin talbiya lokacin da aka zo za a yi jifan jamratul za a kai da talbiya yanzu kuma sauran ambaton Allah girmama Allah Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar mahajjata da mataran musulmi da suke wurare daban-daban a duniya shi yasa Allah ya ce fa idza qadaytum ay addaytum manasikakum idan kuka gama ko kuka gama bada ayyukan ku na haji ay ibadati kun ku gama ayyukan ku ibadojin ku na haji bi an ramaytum jamratul aqaba ya zamanto kun yi kun yi jifan jamratul aqaba wa duktum sannan kuka je kuka yi tawafin ifada wastaqraytum bi mina sannan kuka zo kuka dawo kuka zauna mina to ku ci gaba da kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar ku ta gima girmama Allah fadhkurullah ku ambaci Allah bitakbiri ta hanyar yin kabbara wasana'i da kuma yabon Allah ku ambaci Allah ka zikrikum aba'akum ai kama kuntum tadhkurunahu inda faraghi hajjikum bil mafaqi kamar yadda da can a zamanin jahiliya kafin ku musulunta in kun zo abinda kuke kiran sa aikin hajji a wannan a wannan kwanuka na mina kowa zai zo ya ce bunkansa. Hmm? kamar dai masu shaƙi hula ne masu shaƙi kowa zai zo ya ta kirari shi ne wani dan wani su ne kaza su ne jarumai su ne kaza a ita irin wannan harguwa da haka suke yi su ma an zo mina wannan wuri lokaci ne na na abin da na ambaton kakanni da ambaton jarumtakan family da wani ne da sauransu to duk yanzu an soke wannan Allah ya ce yanzu shine za a girmama shi za a yi ba saboda haka su yabi Allah ka zikrikum aba'akum kamar yadda da can kuke ambaton iyayenku inda hajji kun bil mafakir a lokacin gama hajjin ku ta hanyar yin alfahari da ne nuna bunƙasar family da sauransu kai aw da zikra kai da ma za ku ambaci Allah ya zamanto ya dace da da kuke ambaton kakanninku da iyayenku kuna alfahari ay min iyyahu malam ya ce wa nusiba a shadda ba an ce au a shadda ba me ya ba a ce au a shaddu ba aka masa wasa wasanni sama wato wa nusiba alal hali min zikri hmm? min zikri ai ka zikri ko aka ce ba akwai lafazin zikru ba wannan hali din ne na zikru al-mansub bi uzkur shi ko wannan zikru din nan ai mansub ne fi mahallin nasb ne kamar a ce udkur dhikran ko yawa to amma ya ga manto hal ne saboda an kaddan gabatar da shi kafin a kawo lafazin zikr da za a ce au zikran ashadd a wannan lokaci ashadd ya zamanto ne ya zamanto sifa na zikr amma aka ce ashadd zikra ya zamanto hali na zikr wannan dai eh, eh, abin nan masu nazarin yawo su sun san wannan izla ta akhara anhu lakana sifatan lahu fa minan nas Allah ya ce daga cikin mutane man yaqulu rabbana atina nasiban fid dunya fayuta daga cikin mutane akwai wanda shi ta kawai duniya zai rika cewa ya Allah ko za su rika cewa ya Allah ya ubangijinmu atina nasiban ka ba mu wani irin rabo fi duniya a nan duniya fayyuta Allah ta sai a bashi har yau har gobe irin wannan na faruwa ku tambayi ɗan kasuwa da yawa suna tafiya saboda ni saboda neman ƙari ƙara samun albarka a ku tambayi makiyaya yawancin gulani masu tafiya aikin hajji a nan najeriya ko sauran yankunan ƙasashen afirka ko afirka ta tsakiya yawanci ana tafiya ne domin shanu su yawa hmm? an ce wani yana fiye yana cewa Allah ya bashi duk Allah Allah ka bani arziki arziki Allah ka azurta ni bayan ya gama tawafin sai suna wata ƙila kar Allah ya zama ba fahimce shi ba arziki karko arziki ya za a bashi ko kone abu ya sake dawa ce Allah kuɗi ba nake ne to wannan hali yana Allah ya ce fa minan nasi man yaqulu rabbana atina akwai wanda suke cewa ya ubangijin mu ka ba mu nasiban wani irin rabo ki duniya ba za a hana shi duniyar ba fa yuta za a ba shi duniya amma wa ma lahu fil akhirati min khalaq amin nasib tunda wannan shine bukatar sa to ba ya komai kuma ba gobe kiyama kaga wannan ai bukata ba ta ba ta yi ba ba daidai bane ba na'am wa minhu ko ka karanta wa minhum man amma daga cikin mutane akwai masu cewa rabbana ya ubangijinmu atina ka ba mu fi dunya hasana ka ba mu wata irin kyakkyawa a nan duniya ay ni'matan ka ba mu ni'ima wa fil akhirati hasana alahira ma ka ba mu wata irin kyakkyawa fi aljanna ita ce aljanna sannan wa qina azaban nar kare mu daga azabar wuta aiki bi da kuli ta hanyar rashin shiganta ya yace wa hadha bayanin wannan bayani ne da muka ji dinnan bayani ne lima kana alaihi mushrikuna ga halin da mushrikai suka kasance a kansa da ko kuma halin da mushrikai suka kasance a kansa wa halin mu'minin da kuma halin mu'mini masu cewa ina da duniya hasana kawai su ne waɗannan ne su ne mushrikai masu cewa adina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar su ne mu'minai wal qasdu bihi malam yace abin nufi da wannan magana ta Allah alhasu ala talabi khairid darain wato jan hankulan al'ummar musulmi akan su nemi alherin gidajen nan biyu duka wala tansa nasibaka min ad-dunya kamar yadda yazo cikin wata sura saboda haka in za ka yi addu'a ka nemi alherin duniya da lahira abinda Allah ya shirya da mu kenan kama wa adabu sawabi alaihi bi qawlihi kuma kamar ma yadda yace in ka nemi alherin duniya da lahira har da ma za ka samu ba an bukatun da ka nemi har da ma za a baka kamar yadda Allah ya ce yanzu kamar yadda Allah ma zai karanta mana ulaika lahum nasibun ko ulaika lahum nasibun mimma kasabu والله سريع الحساب طيب أولئك لهم نصيب waɗannan wato nan eh, fari wannan group na ƙarshe muminai kenan masu addu'ar alherin duniya da lahira lahum nasibun suna da wani irin rabo ai tawabun suna da wani irin lada min ajli ma kasabu saboda abinda suka tsorota suka aikata ay amilu min Hajji wad du'a saboda irin abin da suka yi na aikin hajji da kuma irin waɗannan kyawun addu'o'i da suke yi wanda suka dace da shari'a wallahu sari'ul hisab Allah fa mai gaugawan hisabi ne sabi yin lissafi ya ba kowa sa ba wani abu bane a wurin kan yanzu aka ce a to ga ga biliyon goma ka ba mutane 100 sai ka yi shan wahala ita fama kai kawo ita tunani Allah biliyoyin mutane ko trillion <coughs> mutane da aljanu da dabbobi da za a musu hisabi duk cikin nan lokacin nan da kowa an ba shi rikinsa wallahu sarikul hisab Allah mai daugawan hisabi ne ayujibu du'a yana amsar addu'a sannan wani sarkin hisab yana kuma saurin yi wa kowa hisabi malam yace yuqalu a'tani wa ahsabani laraba suna cewa kai wane ya bani ba fulanun atani wa ahsabani wane ya bani sannan kuma ma ya hisabta ni mana ya bani da yawa har kirga abin ya zama to mini aiki yawa idan ka bunƙasa a cikin dukiya da sauransu in ka zo yi ka bayar da yawa ka taimaka wa gajiyayyu da yawa hmm? in ka zo kyauta ne kai kyauta da ira irin nauyin ka wannan shine asali abin da ya kamata ka yi leon zo sa'atin min sa'atin amma kana ka yanzu ya bada ya bada kyautar naira ɗari yi ma kuma miloniya a gari ka zo ka bada kyautar naira ɗari ba laifi za a karɓi kyautar amma kuma ai baka yi ku ba saboda ƙarfinka don kula da kake sawa mata na tsare da mafi daɗin gama gari wanda gama gari suke sawa gidanka ya zarce irin na gama gari mutane hmm? to kyautar kamata ɗan saba da ta saba da ba bayan ba shi ne adalci ba na na zuwa gawa laraba suna cewa a tsani wa asaba ne wani ya bani har ma ya sa ni ina lissafi da kyar ai akka aliyar kusa wani ya bani har ya sa zan yi sai na ce sai san nawa ne ma ya bani wahiyar kinata an kasar jaza da aka ce sai hisab din nan kinaya ce game ga yawan sakayya Allah madaukin sarki duk abin da ka tsorota komin kankantar za ka samu sakayyarsa kuma komin yawan abin to ba zai gagare shi bai ta ya maka sakayya ba tare da an zalunce ka ba sai dai a mamakari na alheri wa an adam ta akiri amma ah, sa'ala Allah alkhair haka nan kuma da rashin jinkirta shi ga duk wanda ya nemi allah ya bashi wani alheri fi ayyamin hajji a kwanukan hajji wa gairiya ko sun kwanukan hajji amma wa fiha asar amma a samu biyan bukata cikin addu'o'i da aka yi zamanin hajji hakan ya fi saurin samuwa limukaranati ya bil ibada saboda kusantar wannan addu'a da aka yi tare da tare da ibada allati faradaha da Allah ya wajabta wa qad taqaddama nasl zalika inda kalami ala as-salam wannan bayani ya gabata lokacin da aka yi magana ah, kan azumi Ah, ina ga lokaci yi ko to alhamdulillah rabbil alamin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya fa'idanta mu ya fa'idantar da mu ah, da abin nan da muka ji ya mai mu kuma aiki da shi ya gafarta mana kurakuren mu na